abu na farko abu na biyu lajina suka ce qira'atul qur'an shi karatun qur'ani mamaci mu wannan mamaci a karanta masa qur'ani shi ma karan kanshi ba karanta wannan manzon Allah bane annabi sallallahu alaihi wasallam ƴaƴan shi ummu kulsum ta rasu matar usman Ruqayya ta rasu, Nana Khadija ta rasu, Ibrahim ya rasu. yayan manzo Allah gaba ɗayan banna na Fatima ba wadda manzon Allah ya rasu ya bari, duk su rasu. Sayyidina Hamza ya rasu, Jafar ibn Abi Talib ya rasu wanda manzo ya fi so Zaidu ya rasu ya shi wanda manzo ya yake so sabon Manzan Allah da yawa da rasu ba za ka samu riwaya kwaya ɗaya rakban ji malamai da Manzan Allah ya ce a zauna karantawa na kwaya idan ya rasu ai ba wanda ya kai manzo Allah sanin Qur'anin dan shi aka saukarwa nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bi lisani arabiyyin mubin da shi manzon Allah shi aka sau Qur'anin da shi yafi kowa sanin darajar Qur'anin ma yafi kowa sanin aikin Qur'anin da inda zai yi aikin Annabi sallallahu alaihi wasallam idan aka kai gawa makabarta in aka zo aka gama binnewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake yanzu hakan nan mala'iku zuwa su wa dan uwanku tambaya da ku masa addu'a ku roƙan masa ya samu dogewa wajen ansa tambayoyin da za a masa fa al'ana yus'al annabi ce yanzu haka tambaya ake masa da haka manzo Allah zai tsaya yana tawa wannan gawar addu'a har tsawon ya kai kaman tsawon a yanka raƙumi a fide shi a raba naman sa ai manzo Allah ya fi kwa sanin kwa in karatun Qur'ani ya fi cancanta a wa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam zai karanta Qur'ani da haka amma abin da manzo Allah ya faɗa